ta da kamajika ba abin da zai gyara al'umma sai alqur'ani to allimunal kitab amma yau sai ka samu wani malami na karantar da wancan wani malami na karantar da wancan in an yi tafsiri sai da azumi kawai da azumi ya wuce kowa ya daina tafsiri kuma tafsirin ana yi dan tabarruki ba dan ai aiki da shi ba shi yasa ga aqidar duk wanda ya je wurin tafsirin ko da bai fahimci komai ba ko da bacci yayi yana da lada haka mutane suka dauka tabarruki je ba dan ya je aiki da shi ba sai ka samu mai jan bakin da mai fassara ba su yi mashin da juna ba shi mai jan bakin ya ja bai daidai ba mai fassarar ya fassara ba daidai ba masu saurare kuma rabi suna barci rabi sun yi tagumi a karkashin ya za a yi a rayu da irin wannan ba za a taba rayuwa ba da irin wannan sai lokacin da mai biki ya ja daidai mai fassara ya ja daidai masu saurare suka fahimta suna fita kuma suka sa abin cikin ayyukansu sai al'umma ta rayu ta yi karfi bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun kuma saboda abinda kuke yi na darasi duk yadda kake karantawa kake karantar da mutane in kai baka ƙara ilimi za a kure ka dole sai kana bincike cuta da